Ranar ruwa ta duniya a bana ta zagayo ne a wani lokacin da kasashen duniya ke fama da annobar cutar coronavirus. Dalili kenan kungiyoyin kare hakkin jama'a a fannin ruwan sha irin su rejeya ke amfani da wannan lokaci don ƙara ankarar da mahukunta mahimmancin ruwa a rayuwar bil'adama. musamman idan aka yi la'akari da cewa tsafta na daga cikin manyan matakan rigakafin wannan sabuwar cuta kamar yadda shugaban kungiyar tare jiya usman dambaji ke min karin bayani akwai garin da ko ana so a wanke hannu ba sa iya wanke hannu ba ruwa ake nema na sha akwai wanda kakin samu so guda hisin yi wuni guda ya za a wa mutum ka wanke hannu an babu ruwa babu tsafta an da ruwa akwai tsafta kenan muna ganin insha Allah ga an mu goyi idan aka kare wannan harka ta virus muna tsammanin talaka na ko ina ne ya samu ruwa fashe fashe ya sha yayi wanka yayi unhani da komai da komai ke so a cikin rayuwa halin da ake ciki a yau wani abu ne da ka iya koyar da darasi ga jagororin kasashen duniya ta yadda a nan gaba za su saka ayyukan samar da ruwan sha a sahun waɗanda ya kamata a fi baiwa fifiko idan ka diba kakin coronavirus ya zo bilishe duka na duniya ba a sa ma ruwa kuɗi da yawa ba duk ƙasa ba ke sa ma ruwa da tsabta cikin harkar Bridget. Muna tsammanin gwamnatoci da masu hannu shinu za su samu kadun kuɗaɗe don a ba talakawa ruwa su sha tunda sun ga muhimmancin ruwa sun ga muhimmancin ruwa tsakaki a cikin kariya lafiyar ɗan adam. Tsabtar muhalli da tsabtar abubuwan bukatun jama'a na daga cikin abubuwan da mahukunta ke zuba ido a kansu don tabbatar da tsaftar ruwan sha a nan Nijar, in ji babban daraktan ma'aikatar tsafta a ofishin ministan albarkatun ruwa da tsafta dan dobi Musa Muhammad. Ruwa tun hiddo su mu muna baya garin su sai da kafa inda za a sa su hanya in cikin tiyo ne mu bi su da tsafta. In ya hiddo su har su ya zamanto inda za a aje su da tsafta. aikin mu shi amine ne kan mu bari talaka mu sha ruwa ba tsaftace ba wurin aje su hanyar da za su bi mu sai mu tsaftata kuma in kun diba inda ake inda ake famfunan nan kauye ba mu bari a wurin ya dauda paske duk dauda da annan in ka zo kai mai daukan ruwan tana bin ka ta gida kenan nan kuma ya kamata a tsaftace bakin honho ko bakin rijiya ba mu san dauda bakin hunko ba mu son dauda don ruwan nan zauda tambiyar ruwa za ta yi kuma a sha kuma ya kawo mana cuta zuwa gaba samar da wadatar ruwan sha mai tsafta na daga cikin kudurorin da majalisar ɗinkin duniya ke fatan cimma kafin nan da shekarar 2030 abin da ya sa ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatocin kasashe masu tasowa musamman a nahiyar afirka suka dage haikan danganin sun fita kunyar alkawalin da suka ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar odede sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger